Yunkurin majalisun dokokin jihohin biyu wani mataki ne da dace da manufar gwamnatin tarayyar Najeriya ta rage dogaro da albarkatun mai, honorable abdulmumin balafanti da ke zama mataimakin shugaban majalisar dokokin jihar bauchi ya ce tuni majalisar ta samar da wasu dokoki da za su wa gwamnatin jihar damar kafa wasu kamfanonin hada-hadar ma'adanan karkashin kasa a jihar a jihar bauchi allah albarkace mu da ma'adinai waɗanda kasashen duniya ma suna zuwa wajen mu su tona saboda haka da muka ga mu muna da shi kuma muka ziyarci wa'innan wuraren sai muka ga ma ana exploiting mutanen mu ne sai muka ga abin da ya kamata shine gwamnatin jiha ta kafa kamfanoni waɗanda idan mutane suka samu waɗannan ma'adanan su zo su sayarwa kamfanin gwamnatin jiha ita gwamnatin jiha ta sayarwa su mutanen kasashen ketare masu zuwa sayan wannan ma'adana in ma kamfanin gida ne in ma kamfanin waje ne duk zai zo sai hannun gwamnatin jihar Bauchi a jihar Kano kuwa majalisar dokokin jihar ce ta himmatu wajen yin garan bawal ga dokoki da yarjejeniyoyin cinikayya tsakanin 'yan kasuwar jihar da na ketare musamman ma waɗanda ke kwarara kasuwannin jihar daga ƙasar China honorable kabiru alasan shi ne shugaban majalisar maganar yan china abubuwan da suke faruwa musamman a manyan kasuwanninmu inda kusan yan china suka zo suke domin ɗin harkokin kasuwanci bai mana daɗi wadda wannan yasa muka yi kuduri kuma muka je muka zauna da shi kansa mai girma gamna domin a duba hanyar da za a bi a tabbatar da cewa an gyara wannan al'amura sakamakon doka ta ƙasa da ƙasa wacce jejeniya ta cinikayya tsakanin najeriya da ƙasar sun wadda shi yake ba su dama su shigo su zo su yi wannan harkokin kasuwanci ya kamata duk da haka a duba a gayyewar cewa yadda kuma za a kare mutuncin 'yan ƙasa domin idan ka zo kuma ka bar abin sakaka domin na tabbatar yanzu dan najeriya ba zai je china ya irin abubuwan da 'yan china suke ake mana mu ma a nan ƙasar ba saboda haka wannan ma mun yi nazari a kansa kuma muna yin nazari a kansa kuma za mu yi amfani da dukkanin abubuwan da ya kamata ma'aikata da suke kula da harkoki na ƙasashen waje da kuma in hali ya su kansu 'yan uwan 'yan majalisar tarayya da sanatocinmu a shigo da su cikin wannan lamari domin a tabbatar da cewa idan ma da an yi wannan agreement din ba tare da an tantance me da me ya kamata wace dama ya kamata a ce dan canin islamu a najeriya me kuma damar dan kasa a ciki ya kamata kamata lallai wannan a mai da hankali a kai wadda mu za mu fara bujurowa daga jihar kano kuma da izinin allah mun san za a sami haɗin kai da goyon bayan sauran jihohi a wai kano yanzu abin yake damu ba sauran jihohi ma 'yan sananan sun fara shiga su dominatin ɗin al'amuran harkokin kasuwanci baya ga gudanar da garan bawul a dokokin da suka kafa hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Kano gabanin aukuwar tsautsayin gobarar kasuwar sabon garin Kano gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnatinsa ta kudura adiyar zamanantar da kasuwannin Kano domin haɓaka hada-hadar kasuwanci a cikin su Kano zamanta na cibiyar ciniki ta jihar Arewa kasuwanni su ne cibiyar ciniki saboda haka gwamnati a dai wannan lokaci namu mun ɗau kuduri cewa za mu gyara kasuwanninmu domin za mu kashe tsuntsaye da yawa da jefa ɗaya na farko za mu yi yanayi mai kyau yadda mutane idan sun zo daga wajen kano za su yi sha'awar ciniki za su ga guri mai tsafta to saboda haka wannan tsari mun yi shi ne domin mu kyautata yan kasuwa domin ka je kasashen waje in ka je kaga kasuwar su ai kana sha'awa Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan gwamnan jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya